lam yalid wa lam yulad wanda bai haifi kowa ba kuma babu wanda ya haife shi don haka Allah maɗaukakin sarki ba shi da ɗa ba shi da uba